wanda ya yi daidai da kuma ashirin ga watan shida miladiya shekara ta dubu da sha bakwai ga mu a wannan babban masallaci na ahalar suna wal jama'a da ke stadium junction nan garin mina muna fatan alkhairi wadda yau muka alƙawarin malam zai rubuta mana katon alƙur'ani tafsirin da ke yi zuwa kuma sai yin Allah ta mai yawancin rai muna gani mai da aka sani muna tare da Dr. Lawal abokar Shaibu daga Kano wannan shekara can ne shi ta kawo shi ya yi kwana 24 a wannan yana makatuwar a wannan wurin mai albarka safe da rana da yamma Ta ga an rama sa abdulrashid suleiman jega daga kebbi wayannan bayan allah su ne suka zo kuma yau ne aka ta za su rufe kuma cikin rufewa kamar da muka saba kowace shekara muna gayyatar yan uwanmu na musulunci kuma shugabanninmu na wannan jiha domin su halarci wannan rufewar alhamdulillah yadda suka saba an gayyata kuma sun ansa ko yanzu muna fatan alkhairi yadda suka zo lafiya Allah mai da su lafiya alkhairin da ake samu cikin irin wannan gayyata Allah ya ba kowa daga ciki daga ciki kafin fara tafsiri za mu dan fara gabatar da waɗanda suka zo don wasu na kan hanya wasu kuma sun zo akwai shi honorable alhaji sani basket wanda yake uba ne cikin wannan tafiya sannan kuma baba ne ga shi mai girma gwanan jihar uh, naija mun gayyace shi kuma alhamdulillah allah ba shi ikon zuwa alhaji sani mai maka barka da zuwa allah saka alkhairi sannan mun gayyace wanda kullum shi ma gayyace shi kan zo suleiman yahaya baban gida garkuwan talbin mina wani duk lokacin da aka gayyace shi yakan kokari ya halarci wannan gayyata shi ma allah ya ba shi ikon zuwa muna tare da shi da muna maka barka da zuwa akwai baban gida amur kwantagora wanda shi ma tare da shi a yanzu muna maka barka da zuwa akwai honorable commissioner watan kabiru abbas watan commissioner gona wanda dan uwa ne abokin aiki shi yau da ya bayyana ne tun lokacin ake karatun nan ya zo na yamma ya zo na dare amma kullum muka ce ya zo nan sai ya ɓoye sai dai ya ce da za a bayyana abin ga zai toje ya da yamma da shi aka rufe tafsiri har ya yi bayani yanzu kuma bai gaji ba ya ƙara biyowa mata da shi annan muna maka barka da zuwa Allah saka alkhairi sannan akwai watan lawal aliyu lawal watan wannan shi ma'aikacin gidan rediyon najeriya na kaduna ne shi ma da yaga wannan gagarumin abun ya ce bari ya zo ya ɗauka ya je ya ba da rahoto ta da shi aliyu lawal muna farka da so allah saka alkhairi sannan kamar da muka bayani da da yamma cewa shi speaker na jihar naija mun ba shi gayyata kuma ya so ya zo da yamma allah ya ba shi iko zuwa ba har yanzu ma ya samu dan uzuri amma ya turo wakilansa akwai wanda muhammad bawa ibrahim wanda ke shine watan chairman na Ahmed Marafa Foundation tare da kuma guda daya nashi Abubakar Musa wanda shi kuma SA Religion Affairs nashi wa'annan su ne suka wakilci fika cewa don Allah a ba mu haƙuri ya tare da mu a zuciya abubuwa ne suka ɗan sha kansa amma wa'annan guda biyun su wakilce shi da abin da ya kamata su ji su kai masa saƙo su ji su kai masa saƙo abin da ya kamata su gani su gani su kai masa saƙo insha Allah bayan ya dan dawo zai kira mu mai zama in Allah yadda to sai ga muna maka godiya da irin wannan karamci ka turo muna akwai shi kuma shugaba uban tahiya wato shugaban kungiya muna tare shi a wannan wurin wanda ke dama shi ba gaita shi aka ba sun shi gayyata akwai shugaban kungiya kuma na min local government gashin na ga ya iso akwai daraktan agaji da dai sauran akwai shi na ibn masallacin kwangila wato Idris Imam muna tare shi nan akwai kuma mataimakin sakatare Eh, eh, mataimakin sakataren kungiya na jiha mataimakin sakataren kungiya watan alhaji ahmad sanisi eh, yarana mata da shi a nan akwai kuma ma'aji na kungiya kuma na marayu alhaji yusuf abdullahi dan karami mata da shi a nan sannan akwai an rama amur koko wanda shi gan eh mala alikoko sai gangar an ramma alikuku wanda shi ma gaskiya da tijo ne abokin tafiya tun da aka wata tafiyar nan kullum sai ya zo ya shigo ne ya samu ya zauna ga da tijo daga kuma tsohon alrama ne alhamdulillah muna maka da zuwa da dai sauran wasu wa'inda suke kan hanya da kuma su kwamitin marayu wa'inda ake tabbatar da su akai suna wannan wurin suna ta kokarin da tabbatar cewa marayu sun samu abin da suka ci suka sha suka sira insha Allah wanda yau za a raba Allah ya ja akwai shi ma ciyaman na gina wannan masallaci da kuma sakatariyar a muhammad kwaji kolo muna tare shi a nan muna fatan allah shi mata gora da sauran waɗanda idan na gasa an jima zan ba da akwai kuma ciyaman na shugaban malamai na mai local government malam tanimu idan suna mabarka da zuwa na manci kuma gashi can na gan shi watan chief imam na kwasau watan na masallacin ja'far mahmud adam wanda ke duɗin kura ya kamar abdul qadir muna maka barka zuwa muna apologize a manta ba mu ambaci sunanka ba muna fata Allah zaka ba kai da duk yake kai da maka cikin ɗan kwamitin na wannan tafiya kuma kai aboki ne kuma ɗalibi ne ga wannan malami wanda kusan kai ne ga mu labarin ya malama yake da jin labarin an kawo shi nan ɗalibi ne ga malam kuma sannan abokinsa ne na tafiya na addini muna fata Allah ya musu jagora akwai mataimaki na wato nasir batsari yana nan shi ma muna maka barka da zuwa Allah ta saka kai da sauran dai lokaci ba zai bani in faɗe su ba za mu ba an rama yi karatu da shi da an da shi da malam dan kora na aure biyu ne domin abin da ya kawo mu sai a ci gaba da rufewa tattauna insha Allah

فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك إن السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na talata biyar ga watan ramadan a shekara ta 1438 da takwas hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara daidai haka ne sha tara ga watan shida a shekara ta bakwai miladiya a darasin da ya gabata na ƙarshe a shekaran jiya mun tike da ƙarshen aya ta tamanin da uku cikin wannan sura mai albarka suratu yunus yau za mu tashi farkon aya ta tamanin da hudu, za mu yi karatu na aya ɗaya ko biyu kamar yadda aka faɗa sannan kuma sai mu mika abun magana zuwa ga PRO don ya ci gaba da gabatar da program wanda a wannan rana ce bisa ga kaddarawar ubangiji za mu rufe karatun tafsiri na wannan shekara mai albarka mai Allah ya ce وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا to idan ba manta ba muna magana akan kissar annabi Musa da Fir'auna da kuma mutanansa Allah madaukakin sarki ya ce wa qala Musa sai annabi Musa ya ce ya kaumi ya ku mutane na in kuntum amantum billahi in dai da gaske kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to gare shi za ku dogara in kuntum mu'minin in dai ku kuntum muslimin in dai ku musulmai ne malai ce tatminan qulubihim annabi Musa ya faɗa haka ne dan ya rarrashi zukatansu domin ba a dade ba da fita daga cikin fitinar fir'auna bayan Allah madaukakin sarki ya ruguza fir'auna ta hanyar rusa matsafansa a gaban taro bayan an yi ƙura tsakanin annabi Musa da matsafan fir'auna to waɗanda suka yi imani da annabi Musa waɗanda ba su da yawa na kabilar Kibtawa kabilar fir'auna a wannan lokaci sun kasance tare da annabi Musa don haka annabi Musa yana tattalin imaninsu da haka sai yake kwantar musu da hankali akan cewa su fita daga cikin damuwa da tsoro na fir'auna wanda suke jin tsoron zai azabtar da su sakamakon sun yi imani da annabi Musa da haka annabi Musa yake ce da su ya qaumi ya ku mutane na in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin shine ma yace annabi Musa ya faɗa haka ne dan rarrashin zukatan waɗannan kibtsawa marasa yawa wanda suka musulunta suka yi imani da annabi Musa duk da tsoron Fir'auna da suke malai yace wa izalatan lil khawfi anhum annabi Musa ya gaya musu haka ne dan ya gusar da tsoron da ke cikin zukatansu wa sammahum qaumahu min haythu imanihim kuma annabi Musa ya kira su da cewa mutanansa ne domin imani ya hada shi da su ba wai mutane bane na fuskar dangantaka ta jini ko kabilanci a'a mutane ne ana nufin waɗanda suka yi imani da shi domin shi annabi yana da mutane iri biyu mutane na farko danginsa da kabilar da ya fito daga cikinsu mutane na biyu kuma dukkan wanda ya amsa masa bisa ga sakon da Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi da shi zuwa ga mutane da haka nan da annabi Musa ya ce ya qaumi ya ku mutane na ba wai yana nufin ya ku dangi na na jini ko yana nufin ya ku yan kabila ta ba a'a yana nufin ya ku waɗanda suka yi imani da ni da haka ya gaya musu kalmar qaumu ne min haifu imanihim ta bangaren imaninsu to a wannan aya bayan rarrashi akwai kuma babban darasi da Allah subhanahu ala yake so ya koya mana shine dogaro ga Allah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin ga Allah za ku dogara in kun kasance musulmai yana daga cikin cikar musuluncin mutum dogaro ga Allah yadda da cewa ba me yi sai Allah ba mai sawa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba wanda ya isa ya cutar da kai in Allah bai yadda wannan cutar ta same ka ba ba kuma wanda ya isa ya tsare ka ya kare ka idan Allah ya kaddara maka wani abu zai faru gare ka da haka fir'auna ya yi ƙoƙarin ya tsoratar da waɗanda suka yi imani tare da annabi musa amma shi kuma annabi musa ya rarrashe su kan cewa su dogara da allah idan allah ya yi nufin kare su duk makircin da fir'auna zai shirya ba zai same su ba idan kuma allah ya kaddara musu wannan abu zai faru gare su na cutarwar fir'auna ta isa gare su to ba wanda ya isa ya hana domin wannan shine ka'idar allah subhanahu wataala idan ya kaddara sai abu ya faru to sai ya faru in kuma bai kaddara abin zai faru ba in duk duniya ta taru tana so ta yi abin abin ba zai tasiri ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa mu ma mu kasance masu dogaro ga Allah wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hazzu inna Allah baligu amrihi ko baligun amrahu ma'ana Allah subhanahu ta'ala muminin kware gare shi yake dogara duk wanda yake so ya dogara da abin da zai tsare shi ya kare shi to ya dogara ga Allah domin kadai shine mai tsarewa kuma shine mai karewa subhanahu wataala kuma yace wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa shi yasa a wata ayar yace da annabinsa shi kansa fa abuduhu wa tawakkal alaihi walillahi ghaibus samawati wal ardh وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما الله وما ربك بغافل عما تعملون الله يقول ولله غيب السماوات والأرض abin da ke koye cikin sama da abin da ke koye cikin ƙasa na ilimi lillahi na Allah ne shi kaɗai ya san shi banda shi ba wanda ya san shi wa abuduhu wa ilaihi yurja'u al-amru kulluhu kuma dukkanin al'amari ga Allah yake komawa baki ɗayansa da haka fa abuduhu ka bautata masa wa tawakkala alaihi kuma ka dogara da shi wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun ko amma ta'malun da dai ubangijinka bai rabkana ba ga dukkan abin da bayi suke aikatawa ko abin da ku kuke aikatawa da haka dai dogaro ga Allah ya isan maka dukkanin wani takaici na duniya ya isan maka dukkanin wani damuwa kuma ya tabbatar da cewa kai din nan musulmi ne na gaske ko kai din nan mai imani ne na gaske kuma ko shakka babu in ka dogara ga Allah ba za ka taɓa yin takaici ba a rayuwa sai annabi Musa ya ce me فقالوا فقالوا على ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين to su kuma mutanen kibdawa waɗanda suka yi imani da annabi Musa duk da tsoron fir'auna da suke annabi Musa ya rarrashi zuciyarsu yace su dogara ga Allah sai suka bashi amsa da cewa faqalu sai suka ce ala Allah tawakkalna dama mu ga Allah muka dogara rabbana ya ubangijinmu la taj'alna fitnatan lilqawmi adh da dai kada ka sanya mu mu zamo sababin fitina ga azzalimai ma'ana kada ka sanya a dalilin mu wani ya yarda ya bar addini ya zama mu ne sababin fitinuwarsa ya Allah kada ka sanya mu haka domin kamar yadda idan mutum ya zamo sababi na shari'a ga wani yake samun lada da yawa to haka nan kuma in ka zama sababin bata ga wani nan ma kuma zaka dauki alhaki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce li an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairul laka min humri, ni'am da a ce Allah ya shiri mutum ɗaya ta sanadiyar ka ya fi a tara maka duk dukiyar duniya baki ɗayanta to hakanan kuma da a ce mutum ɗaya ya ɓata ta sanadiyar ka ba ƙaramin hasara ba ce ba ƙaramin zunubi za ka ɗauka ba domin duk laifin da zai aikata a duniya ko an bashi nasa kaso na wanda ya aikata laifi kai ma sai an tsakura maka Allah ya ce liyahmilu wa qala allazina liyahmilu كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون Allah ce liyahmilu awzarahum kamila lallai masu zunubi da laifi da sabon Allah za su dauki zunuban su cikakku ba za a rage musu alhaki ko ɗaya ba yadda suka aikata shi haka za su je su da shi cike kamilatan yawmal qiyamati a cike a ranar tashin alkiyama sannan wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm sai sun ɗauki alhakin waɗanda suka ɓatar ba tare da ilimi ba ala ubangiji ya ce ku saurara ku ji sa'a ma ya ma tir da nauyin abin da za su ɗauka na alhaki nasu da na kuma waɗanda suka biya musu ta fuskar bata to da haka annabi sallallahu annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gaya wa mutanensa wannan su kuma suka faɗi wancan suka ce rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin a wani kauli na malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin ya Allah kada ka sanya bayan mun yi imani kuma azzalimai su biyo baya su ta azabtar da mu domin fir'auna yayi musu alkawarin cewa tunda suka yi imani da annabi Musa bai musu izini ba to shi kuma ba zai kyale su ba sai ya ta azabtar da su kala amantum lahu qabla له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون يتي فلأقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف زرن كيان ينكي هنوان كده كفافوان كو أساسابي ma'ana zan rinka muku kisa na gilla na wulakanci tunda kun yi imani da Musa ba tare da jiran in muku izini ba kai ka ce da gaske din izinin zai musu alhalin kuma ba izinin zai musu ba manufar fir'auna shine kar ai imani da annabi Musa to amma abin da Allah ya kaddara zai faru ya riga ya faru an yi imanin ba tare da zatansa ba ba tare da tsammaninsa ba da ka sai ya ci alwashi zan rinka yanke hannuwanku a daban da kafafuwa in ya yanke wa mutum hannun dama ya yanke masa kafar hagu ko in ya yanke kafar hagu ya yanke hannun dama min khilaf sannan ya ce wala usallibannakum fi juzu'in nakhl kuma zan rinka tsire ku a jikin ku dabino wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa da sannu za ku san da ni da ubangijin Musa wane ne yafi matsalanciyar azaba to tsoron wannan cika baki da alwashi da fir'auna ya ce shi yasa waɗannan bayan Allah anan sai suka roki Allah ya tsare su daga sharrin fir'auna ya tsare su daga fitinar fir'auna da za ta biyo baya na alwashin da ya ci cewa sai ya rinka musu azaba shine rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi adh-dhalimin to sai malamai suka ce idan muka fassara da wannan tafsiri na biyu kenan kalmar fitna anan alawuzani fi'ila ma'anarsa shine maftuna ai maf'ula ya ubangiji kada ka sanya mu mu zamo ababan fitintunuwa ta fuskar fir'auna ma'ana ababan yi wa azaba ta bangaren fir'auna kada ka bashi iko ya cika wannan buri nasa na yanyanke hannuwanmu da yanyanke kafafuwanmu da haka wannan shine tafsiri na biyu dangane da faɗin Allah rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin qaumiz zalimin anan ana nufin mutanen fir'auna az-zulm kuma anan ana nufin az-zulmul akbar babban zalunci babban zalunci kuma shine shirka wal kafiruna humuz zalimun alladhi inna shirka la zulmun azim da haka az-zalimin bina'ana al-mushrikin ay la tuzhiruhum alaina ya Allah kada ka basu dama akan mu fayadhunnu annahum alal haqqi fayaftinuna fayaftinu bina sai dauka cewa suke kan gaskiya da haka su fitintinu da mu bisa ga tafsiri na farko amma bisa ga tafsiri na biyu ya ubangiji kada ka ba su damar su azabtar da mu har azabar ta zame mana sanadin barin addinin mu kamar yadda haka ta faru ga waɗansu mutane baya a tarihi sai suka ce me ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا كما يا الله كثيرا تدمو برحمتك درهمرك من القوم الكافرين daga mutane كافري shine dai fir'auna da mutanansa to kaga wannan addu'ar da wannan tattaunawa tsakanin annabi Musa da waɗancan kibdawa ya faru ne kafin a kashe fir'auna kafin fir'auna ya halaka ma'ana kafin ya bi su a baya da nufin i da nufin sa na cewa zai musu azaba su kuma su je Allah ya ba su dama da annabi Musa su tsallake ruwa daga baya shi kuma ya shigo aka nitsar da shi wannan tattaunawa ta faru ne gabanin akai ga wannan gaba din kuma sannan akwai wasu addu'o'in wanda annabi Musa ya wa Fir'auna waɗanda suke su ne sababi na halakar da Fir'auna da Allah subhanahu wata'ala yayi wanda a ayoyin gaba aya za ta ambata Allah madaukakin sarki ya gaya mana ربنا إنك آتيت فرعون وقال موسى ربنا إن إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم wannan aya da aka karanta yanzu ita ce sanadiyar da yasa Allah subhanahu wataala ya halakar da Fir'auna sakamakon mummunan addu'a da Annabi Musa ya masa saboda Fir'auna bai janye ba daga alwashin sa yayi kudirin cewa sai ya ida nufinsa na azabtar da waɗanda suka yi imani da Annabi Musa ya rinka yanyanke hannuwansu da kafafuwansu kuma ya rinka tsire su a jikin kututturan dabino yana kashe su a haka da haka annabi Musa da ya ga Fir'auna yayi azama shi kuma sai ya masa mummunan addu'a wanda mummunan addu'ar ita ta jawo halakarsa to amma kamar yadda ake gaya mun lokaci ya riga ya cin mana za mu dakata a nan saboda mu ba da dama a ci gaba da gabatar da program idan Allah madaukakin sarki ya kaddara mana haduwa a shekara mai zuwa sai mu tashi daga kan wannan gaba aya ta 76 fadin Allah madaukakin sarki wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumi kuma bi misra buyuta a ƙarshe kuma har mu kai ga inda Allah subhanahu wata'ala ya dilmiyar da fir'auna Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka aiwatar ubangiji ya yafe mana kurakuran mu da muka yi a ciki ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya kuma ya ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullah Allahu akbar Allahu akbar Ah, mana ya fara kafin kenan sai ga mu da madalkin shugaban malamai Muhammad Sani Abubakar Allah ya wace sauki ya zo da tafsirin nan muna ba Allah godiya kuma muna fara masa godiya da Allah ya kai wace ikon zuwa wani tafsir malam Sani Abubakar da zuwa Allah ya karanta lafiya a yanzu kafin komai zan ba shi shugaban kungiya Alhaji Abdullahi mai rezo ya gabatar da jawabin mara da iko ko godiya da zuwa kai sannan kuma da zai shiga kenan insha Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 ولو كره المشركون رد اشرح لي صدري في امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي كل اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله muna nuna godiya الله سبحانه وتعالى cikin ikon da rana masa da yardarsa ya ba mu ikon rana mai albarka ranar rufe wannan tafsiri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kamar yau ne muka zauna aka bude wannan tafsir gashi yau kwana ɗaya ɗaya ɗaya kwana ashirin da hudu kenan ko ashirin da biyar da bude wannan tafsiri gashi Allah ya ba mu iko mun zo ranar rufewa kuma to muna nuna godiya mu ga Allah bisa ga wannan rahama da ya mana Allah ubangiji sanya albarka ga abin da aka gabatar na biyu muna isar da godiya ta musamman ga shi malam da Allah ya bashi ikon zuwa ya zo gudanar mana da wa'annan darussa tare da alarammansa muna fatan abubuwan da suka karantar da mu inda aka yi daidai Allah shi ba mu ikon aiki inda aka sami kurakurai kuma Allah shi yafe sannan muna maraba da manya-manyan baki wanda nake gani yawan su ya kai ba zan iya bin su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ba kamar yadda fiyarwa yi ba muna fata yan uwa manya da suka zo wannan wuri muna fata an zo lafiya da fatan kuma an sha ruwa lafiya Allah kuma ya saka da alkhairi yanda kuka zo lafiya Allah ya sa ayi wannan taro lafiya kuma ubangiji madaukakin sarki ya ba mu iko a tashi lafiya Allah ya saka da alkhairi na biyu ina isar da godiya ta musamman ga kwamitin wannan aiki na tafsir Allah ya saka musu da alkhairi domin wannan gudanar da alkhairan duka sun gudana ne a ƙarƙashin faɗi tashin su Allah ya saka musu da alkhairi na biyu ina kai godiya ta musamman ga malamanmu na gida wanda suke faɗi tashin ganin komai namu ya daidaita da karanta su wasu ne muka fahimci haka har muka gano fa'idar mu kirawo wasu daga waje su zo su yi mana darasi alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi sannan muna isa da godiya ta musamman ga daratan agaji da 'yan majalisar duka wajen faɗi tashin su ganin cewa an yi tafsirin na lafiya an kuma tashi lafiya muna fata Allah ya saka musu da alkhairi bayan wannan muna isa da godiya ta musamman ga jami'an tsaro masu na cikin uniform da na farin kaya duka masu kokarin ganin an yi tafsiri lafiya an kuma tashi lafiya duka muna musu addu'a Allah ubangiji madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi bayan wannan muna isa da addu'a ta musamman ga shugaban kasa tafiyar nan da ya ta larurar rashin lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka kara mashi lafiya kuma Allah ka da mana da shi lafiya ka ƙara mashi lafiya ka bashi koshin lafiya Allah kawo shi lafiya Sannan muna addu'a ga gwamnatin jihar Niger daga saman ta har kasan ta ita ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah kai musu jagora gaba daya ya Allah karka ba su da dabarar su Allah karka ba su da dabarar su ya Allah karka ba su da dabarar su Allah ka nuna musu inda ya daidai ka dora su inda kurakurai kuma Allah ubangiji ka kare su inda suka yi daidai ka rubanya musu lada kurakuran kuma Allah ka yafe Allah ka taimake mu da taimako ka gaba daya Allah ka ba mu ikon yin ayyukan nan da ake faɗi tashi a kansu saboda Allah domin komai yawa aiki komai yawa sa in ba a sami ikilasi a gare shi ba to ƙarshen sa aikin banza ne to Allah ya kare mu da aikin banza muna fata wannan taro Allah ya sanya masa albarka Allah ya sa mu yi lafiya mu tashi lafiya a ƙarshe ina maraba da kuma manya-manyan 'yan jaridu namu na ɓangaren Kaduna da na yawai gaba ɗayan su dai a takaice muna fata su ma da Allah ya kawo su Allah ya saka musu da alkhairi a ƙarshe ina godiya ga ƴan uwa gaba ɗaya da aka gayyace su kuma Allah ya ba su ikon zuwa Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa a koma gidaje lafiya a ƙarshe ina cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar wannan shi ne jawabi daga shugaban kungiya alhaji abdullahi musa mai kwanci rediyo allah ya saka alkhairi shi ma har yanzu na gaba za mu kira shugaban wato kwamitin marayu daga jiyu na jiha shi ma ya taka tashin bayani kafin lokacin rabu yanzu na sai yanzu ya bayani kafin lokacin yanzu za a zo a raba marayu kuma ya aka dama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 a wannan farfajiya ba don komi ba don rufe ainihin tafsiri da malaminmu ya zo ya gabatar mu da shi daga kurwan kwanukan da aka fito a cikin wannan wata Allah ya sanya alkhair. muna mushi addu'a da shi da alhamma Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da su a masaukin nan su lafiya kuma Allah ya kaddara fuskokin mu su haɗu da su a shekara mai zuwa dukkan kuma waɗanda suka ba da gudunmuwarsu duk daga shugabanni ma'aikata 'yan kasuwanmu talakawa da suke cikin halarta wannan wuri muna musu addu'a Allah ya saka mu kowa da alkhair kuma Allah ya sa mu haɗu a cikin gidan aljanna kuma aljanna ta firdausi bayan haka mata da maza su ma da suka taimaka mu ma muna musu addu'a ta musamman Allah ya ba su hakuri da madadansu. Allah ya ƙara ba su hakuri da mazajensu Allah ya sa kuma wa'azin da malam ya ce muna ya ba mu je kuma tarayya da su a wajen aiki Ce abin bayanin marayu da yake abin guda biyu ne ba zan ce na marayu ba sakatar da Allah zai zo ya yi bayani a takaita shi ma abin da ya shafi na marayu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi Allah ya sa aljanna su zama kuma gare mu assalamu alaikum wa yan agajin mu kuma tun daga darasa har zuwa na karshen su ubangiji Allah ya saka musu alheri da kawainiyar da sun kai yan kwamitin namu kuma na tafsiri duka ina yaba musu Allah ya saka musu da alheri gaskiya a wani sai dai mu Allah godiya Allah ya saka da alheri wallahi abubuwan sun gudana salim alim babu wani matsala alhamdulillah mun gode mu Allah Allah ya saka mu duk wanda suka taimaka akan wannan al'amari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan jawabin shugaban marayu kenan za a sa sakatare ya yi bayani duk da ka tura sai lokacin kuka rabon sai ya bayani ta fara ba lokacin da ya wani a yadda zai ta gaba da cikin da ya za fara za mu kira da na agaji shi ma domin yadda shi wani abu ne shi ɗaya na agaji da kuma jama'a da aka sama agaji gaba da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبارك السلام عليكم ورحمة الله a takaice majalisa agaji ta jihar Neja tana neman yan uwa da yadda aikin nan ya gudana muna godiya tun daga kan yan mu zuwa ma'aikatan gwamnati zuwa shugabanni na kungiya tun daga shugaba na jiha har zuwa yaro shi mala abubakar gidado wannan majalisa ta agaji tana godiya ga yadda suka ba da gudunmuwa muna ba masu saurare hakuri domin aiki ne na security ba mamaki wani dan agaji ya nuna abin da bai dace ba muna neman don Allah ya yafe mana wannan aiki ne ya kawo haka na tsaro kuma muna kira ga muna godiya su ma ga mata kamar da suke ba da haɗin kai suna sauraron karatun nan ubangiji allah ya sa da mu da su wannan abu ya zama sanadiyar shiga mu aljanna muna addu'a ga malam allah ya mai da malam gida lafiya kamar yadda ya zo lafiya tare da aron masa shekaran jiya muna a wurin shek abubakar giro argungu ya ce in mai so mu karanta muku sallama yana tare da ku a zuciya ɗari bisa ɗari kuma mun isar da saƙon ku shugabanni zuwa wurin shi jiya kuma muka biyo wurin shi malamin mai tafsiri wanda ya yi bara a nan sheikh abdulrahim katsina shi ma mun isar da wannan sako shi ma ce a karanta mu shugabanni da mabiya da masu saurare sallama wannan shine sakonni na majalisar agadi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ah, da rasa mu gode tun da ana cikin bayanan su akwai shugaban kwamitin wasan wannan masallaci na fada tsaki da ya mishi a hawa biyu idan aka duba yana za a ga zuwa an sai gidaje ba shi na wani gaba zo ka ta karshe ya je wajen gwamnatin jihar Niger da wajen mai girma IDP wato baban gida aka yi magana wuraren da aka siya ka biya to yanzu ya zan fili an fara aiki na foundation wurin an sa ciyawa don kula da wannan wurin wanda za a yi wannan foundation na wannan gina masallacin da kuma ofishiya da ofis ofis na kungiya ga wakiya wurin da yana ya kan kama sosai za mu kira shi honorable muhammadu fugaji kwallo shi ne cewa ya zo ya ɗaya a bayani flavor أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar ya riga ya gama bayanin da zai yi sai wannan cibiya kowa da ya san yin cewa nan masallacin ko nan cibiyar shi ne cibiya na jama'atul zalikin gida ko ikamatu sunna na Niger State gabaki daya inda duka ga wani wuri aka ce na hali sunna ne daga nan ne tushen shi yake saboda haka nan malamin farko da ya ta karatu a nan shine alkali muhammad sambo allah ji kanshi rahama to bayan wucewar shi aka turo malam abubakar jiro argungu da ya ga masallacin nan sai ya ga cewa masallacin ya yi karami ya kamata a faɗaɗa masallacin kuma a ba masallacin sunan shi malamin farko da ke ta karantarwa shi ne kaji sanu hmm. ah, daga nan kuma kamar yadda aka yi bayani aka sa kwamiti a turcikin mutanen da ke ah, da gidaje gaba da masallacin kuma aka yi haka nan aka kashe kuɗi ne wajen miliyan talatin da wani abu wajen sayi gidajen sannan kuma foundation din da aka yi yanzu har zuwa bpc an kashe kuɗi wajen miliyan bakwai dpc kawai a can an gina foundation da kuma zuwa dpc wajen miliyan bakwai aka yi amma wani na gaya mai cewa a jama to wannan dpc da aka yi ko da hawa goma za a yi nan to wannan yana iya ɗaukar shi mun gode kwarai da gaske muna godiya ta musamman ga wayanda suka ba da gudunmawa na dukiya ko kuɗi ne ko kuma kayan aiki da aka yi wannan sayayya na gidaje ko kuma aka yi wannan aka fara wannan ginin da shi ah, kuma kowa da ba don ana mata suna wurin nan bane za mu ce manyan bakin mu su je su duba inda inda ake tsaya yanzu nan an fara sa blog amma a halin yanzu kuɗi ya ɗan tsaya mana saboda haka na akwai wanda suka ba akwai wanda ya yi alkawari zai ba da blocks na har a kammala ginin masallacin to amma ban wannan yanzu dai kuɗi dai ya yi mana karanci kuma ana neman gudunmawan masu gwamnati da kuma masu hali da shuni da jama'a musulmi ga baki da kowa ya kawo wannan tallafin nashi akan gina wannan cibiya da masallacin da ofisus na shugabannin jama'a za su biya a wai mutu suna na Niger State da baki daya ina kuma fata Allah shi taimaka ga yanzu na da zan zo nan wani ya kawo gudunmawar nashi dubu goma wani kuma ya kawo naira ɗari to kaga to ga wani kuma ya kawo naira ɗari uku yanzu wata wata mata to saboda haka dan muna kira ga jama'a kowa ya ba da gudunmawar shi ga wannan cibiya a ga cewa a cikin wani dan kankanin lokaci an kammala ginin shi eh, yadda mu yan kwamiti na wannan cibiyar muke fata cewa muna fata a wannan to ga malam ma malam lawal abubakar shahiru kano ya ba da nashi gudunmawa naira dubu biyar Allah ramar shi kuma ya ba da dubu biyar to ina ganin mana da ya riga ya gudu mana ya riga ya gudu gidan jiyan kenan saboda haka da kowa ya kawo na shi gudun ba. Eh, assalamu alaikum to da ma jawabin malam zai kasance bayan wannan kuma na alamun ga wani tayar da ɗari uku ma na ba dubu biyar a ma dubu uku dan agaji mana su zaga dan agaji eh, bari mana zai koya dona to da ma zai jawabi yanzu ko shi sai sai ya zai agaji ne to ba insha Allah kan kallon أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله godiya ta tabbata da Allah mai kowa komai wanda ya kasa wannan ganin wannan rana karfe karatun tafsirin alqur'ani a wannan cibiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna da ke jihar Niger a wannan masallaci na marigayi Sheikh Kadi Sambo Allah ya jaddada masa rahama. Ya'yan Ya yan uwa ko shakka babu ga dukkanin wanda ya kasance tare da mu a waɗannan kwanaki ya san cewa kwarai da gaske wannan jawabi da aka gabatar na neman a gina wannan waje yana da matukar muhimmanci. Tun da muka zo wannan karatu a cikin kwana 25 da muka gudanar a karatun yamma ba mu yi fashin ko rana ɗaya ba. amma Allah cikin hikimarsa sakamakon karancin wannan waje da rashin wajen zaman mutane da musamman tausaya wa iyaye mata ya sa mun yi fashi ɗaiɗaiɗaiɗai a karatun dare har uku me ya jawo haka saboda ba mu da wadataccen wajen zama saboda wajen ba zai ɗauke mu ba akwai da yawa wasu a waje akwai da yawa waɗansu a gefe wanda in dai aka yi ruwa to zaman wajen ba zai yiwu ba ko da na ciki suna da damar su zauna to waɗanda za su zo a waje wanda kuma su suka fi yawa ba su da wajen zaunawa gina masallaci ɗabi'a ce ta imani babu wanda yake yin sa sai mai imani ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi haka إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى zakata ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Allah ya ce kaɗai waɗanda suke raya masallatan Ubangiji rayawa ta gini da rayawa da ibada su ne man amana billah waɗanda suke imani da Allah wal yawmal akhir suka yi imani da ranar lahira wa sala kuma suke da jimirin tsayi sallah wa'atar Zaka kuma suke da jimirin ba da zakka wa lam yakhsha illa Allah kuma basa tsoron kowa cikin ayyukan da suke gudanarwa na ibada da jikinsu da dukiyarsu in ba Allah ba sai Allah ya ce wa asa fa asa ulaika ay yakunu min al mutadin lalle waɗannan sune shiryayyun bayi Allah ka samu cikin da rahmaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ingatacce yace man bana lillahi masjidan walau ka mithasi qatatin bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci ko daidai da gidan tsuntsu ne to shi kuma Allah ya alƙawarin zai gina masa gida a cikin aljanna Allah ka samu cikin waɗanda zamu gina kuma a gina mana gida a aljanna mu duba mu ga muhimmancin gina masallaci a addinin musulunci yasa da annabi ya hijira daga makka ya je madina kan ya mallaki gidan zama masallaci ya fara ginawa duk wani abu da annabi zai yi na addini idan ka kawo masa gudunmawa karɓa yake amma da zai yi filin masallacinsa na madina duk an kawo masa gudunmawa yake karɓa da kuɗinsa ya siya mutanen madina sun yi yunkurin su sai masa filin ko su bashi kyauta ya ce ba na so me yasa annabi ya haka ba wai dan bai yadda da kuɗin su bane ba wai dan baya neman gudunmawar bane amma dan ya sanya wa al'ummarsa kishin haka ka ji cewa za ka iya rabuwa da gidan zama don a samu wajen bautar ubangiji domin shi ne ka a rayuwa gidanka da zarar ka mutu shi kenan ya zama na wasu amma inda ka gina ake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kana da rai kana samun lada har bayan rayuwarka lada yana kai maka duk wanda zai zo ya yi sujada a wajen duk wanda zai zo ya karanta qur'ani a wajen duk wanda zai zo ya yi wa'azi a wajen duk wanda zai zo ya yi itikafi a wajen duk abin da za a yi na ibada sai an baka lada na wannan alkhairi da kai ka ya yan uwa mu yi kokari kada mu zama a baya wajen gina ire-iren waɗannan ayyukan alkhairi waɗansu mu suna da damar su gina baki ɗaya kamar bawan Allah da aka ce ya ce zai bada bulo tun daga farkon gini har akai karshe Allah ya ninninka masa alkhairi Allah ya rubanya masa dukiyarsa abin da ya bayar Allah ya sa ya samu ninkin ba ninkin sabila adadin duniya da lahira akwai da yawa daga cikin mutane da suna da abin da za su bayar na gudunmawa karsi wa kansu da kansu ruwa domin duk lokacin da aka ce aikin addini kai ruwa ba Allah kai ruwa ba ba kuma wani kai ruwa ba kanka kai ruwa Allah shi baya takaici idan ya ce a yi aka ki sai ya kawo wani wanda zai yi ya baka haushi yau ta kai a duniya fa abun ban mamaki har kafirai Allah yana aiki da su wajen gina masallatai har waɗanda ba musulmi ba za su zo su ba da gudunmawa mai nauyi don a gina masallaci yana daga cikin abin da ya yada a duniya cewa Michael Jackson kan ya mutu ya musulunta Michael ba musulunta ya ba amma wani masallaci za a gina Allah ya amfani da shi Michael ya bada kuɗi mai nauyi aka gina masallaci shine har waɗansu musulmi suke ɗauka wai Michael ya musulunta ba musulunta ya ba Allah ne ya amfani da shi ta wannan bangaren yanzu kwanan nan bai fi shekara ɗaya ba ko ƴan watanni ne ma baya tsohon shugaban ƙasar Najeriya wanda kowa ya san ba musulmi bane Obasanjo ya gina masallaci na wajen miliyan ɗari biyar wanda shugaban kungiyar nan tamu da karrabansa suka je aka buɗe wannan masallaci a kwata to yanzu dan Allah a ce wanda ba musulmi ba suna gina masallaci amma musulmi suna kwana akan dukiya suna bacci wannan ba abin takaici bane da aka kada mi wa kanmu da kanmu rowa mai taro mai sisi mai bulo ɗaya mai suminti ɗaya mata maza manya yara ballantana kuma shugabannin al'umma mun san cewa gwamnatin wannan jiha mai albarka tana iya abin da take iya yi na kokari wajen taimakon addini amma dai ta sani cewa ana neman taimakonta ana neman gudunmawarta doriya akan wanda ta saba bayarwa Allah madaukakin sarki zai ninninka musu alkhairan da suka bayar sannan kuma Allah madaukakin sarki zai sa musu albarka a cikin gwamnatinsu dole ne in yaba wa gwamnatin wannan jiha taku ta yadda na ga mukarraban gwamna ko da yaushe da su muke karatu da su muke tashi wannan alama ce ta alkhairi a cikin shugabannin al'umma ya zama suna kusanta addinin su wannan yake nuna cewa insha Allah wannan jaha taku akwai haske a cikin ta gwamnan duk da yake da irin waɗannan mukarrabai ana kyautata masa zaton aikin alkhairi domin haushi ya ce wai kyakkyawar juma'a daga laraba take somawa kuma shi kowane ku tsuntsu kukan gidansu yake kuma shi zama da maɗaukin kanwa yana kawo farin kai idan mutum kaga yana tare da mutanen kirki to ka zata masa alkhairi kamar yadda in kaga mutum kuma yana tare da mutanen banza to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un larabawa suka ce anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarin yaktabi in kana so ka gane mutum ba sai ka tambayi waye shi ba tambayi su waye makarrabansa abokan mutum suke nuna maka waye shi yasa shi yake abokin barawo barawo abokin mutumin kirki mutumin kirki ne to da haka muna kira ga shugaban wannan jiha ubanta gaba daya shine mai girma gwamna da makarrabansa kan cewa ga aikin addini ya tunkaro ku yi iyayen ku Allah madaukakin sarki yana tare da ku ba wata riba da za ku ci a rayuwa bayan albarka da Allah subhanahu wataala ya sanya muku na addinin musulunci sama da ku zo ku hidimta wa Allah subhanahu wataala yan uwa yan kasuwa waɗanda suke da dukiya su yi kokari su yi koyi da irin masu dukiya farko irin su Abubakar ne Siddiq irin su Uthman irin su Umar waɗanda rawar jiki suke yi idan annabi ya ce ga aikin da za a yi na alkhairi sai inda karfin su ya kare kada mu yadda a bar mu a baya to haka nan kuma dukkanin ɗaiɗaikun musulmi wannan muso yake shi ma in ya mutu je aljanna Allah ya gina masa gida aljanna to kai iya abin da kake iyawa Allah madaukakin sarki kuma zai karba da haka wannan uwa kungiya ta mu mai albarka tun daga ƙasa har zuwa jiha tana kira ga dukkanin wanda yake da wata gudunmawa da zai iya bayarwa kada ya sakaci a bar shi a baya domin mutum zai zo ranar da zai yi da na sani ranar da za a karɓi ranka ga akawun ɗinka a cike ga ayyukan alkhairi ka bari sai ka ji mutum yana rabbi laula a akhartani ila ajalin karib fa asaddaqa wa akun min ya Allah ina ma dai a dan jira ni minti biyar ko awa ɗaya in tafi in je in kai gudunmawa tallafi ga asusun marayu in je in kai tawa gudunmawar wajen gina masallaci in kai kaza in kai kaza Allah ce a'a ai tuntun an yi taimaka wa'azin kake ganin kamar kuɗin ka in ka bayar sun tafi a banza ne walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha ubangiji baya jinkirta wa rai idan ajalinta ya zo ba ta yi aikin alkhairi ba da haka Allah madaukin sarki ya bamu ikon yin aikin alkhairi kuma ubangiji madaukin sarki ya sa duk abin da zamu yi ya zama dan shi muke yi Allah madaukin sarki kuma ya karba mana assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah sai da ɗan ƙarin bayani ga shi shugaban kwamishin wakilin wani masallaci da na san awwarin a rubuce a gaba shi a kowane bawan Allah da ya kawo mana buwan da shi ɗari biyar. Ila guda. Sannan sunan kasuwa na mutu da kuma suna jego. Jibiti da aka ce a yi mafi yawa wasu suka haɗu kuɗin wajen miliyan wasu na farko aka ce a yaki. Sunan kasuwa da mutu da su suka ba da wa'ina aka kawo sai wannan rodi a cikin yayi tsanni a san wancan. kuma a wajen sha'awa su da suka kawai kudin da su aka tsaya in an so su zauna a ɗauki wannan a sa shi a haifar su sauransu gaskiya sun canza cewa wannan kamar da kai bayani ne cewa su na tsara alamun kyakkyawan mutu ko gaskiya ba alamu ne ma a abu a alkhairi cikin wannan gwamnati a cikin suke mara sanya kyakkyawar gida kamar da kawai da safe wai da yamma to yanzu tun farkon buɗewar tafsiri kwamishinan kuɗi wato wani barari wanda ya bayan barare dan ka shekarar da shi aka zo aka buɗe nan na dare da na yamma da shi aka buɗe yanzu ma na kira shi yana aka samun tsarki na ya ibada da kuma shi nan kuma shi a gare yan uwa sannan yanzu bayan da kai suna kan gwamnati akwai gwamnati na nan gaba ɗaya an Allah ya da don mai wakilan spika na jihar Niger suna nan shi kwamishinan noma yana nan sannan shi standard case wannan shi baban gwamnati ne yana nan sannan shi garkuwar dalba a amini shi ne kuma abokin da ne shi gwamnati kawai bacci ke raba su to sai ce ko suna wurin gaba a tafiya ne da ko da kai bayan nan ta yi gina ne a kai ga makwalwa muna tsara in Allah da wannan gwamna ya ji wannan bayanin ba ki da wakila da ji insha Allah kuma gaskiya akwai kyakkyawan alkhairi da alamu da su kwarai da ke muna fata nan wayannan sannan kuma yaban gwani ya zama musamman faɗi ba yadda kai bayanin gina masallaci wanda ya gina Allah gina masa gina gina aljanna shi duk da kina yi ta a akwai masallatai kuma da biyar ko shida wani ne ya sai da za ka yi har ba ka gina su ni kai na gina masallaci a bin makaranta An zuwa guda uku da tsarar da wani abu da maka ya gina sosai ta yi miliyan a ya gyara ciki na nan ba babu masarci a harin na a jirgin wannan da ke da nan ya kira ni ya danka masallaci nan da makaranta yanzu za ka ana ana kasuwa har da kurari ana islamiyya na mata ana kuta su iman za su masallaci. Ka taɓa ga yawa. sannan kuma ya yi wasu kowar farfarsa ta ɗaya dai gaskiya yin wa'ina akwai wani ɗan abu ɗan wani a kwanzagoran ga yanzu yaji ya masa makaranta a kwanzagoran ya tuna wuri ya ce ga location in ya rasa yin bawa rabu nan da na gaskiya muna fata wannan aikin dama na ku ne kuma an faɗi kuma nan kwamitin gina wannan masallaci. shi kan yanzu duk da muka fara shi ne za mu zo kula wani Allah ya ja

kuma wannan abun ba wai muna yi bane wani abu kowa ya maka sani duk wanda ya gina kansa gina mm. ba wai wani fadanci bane ko wani abu ne a abin da suke ne su bai tsakaya da Allah kuma a fata kuma yadda suke kai wannan mm. Allah ya fi mu godiya mai sa yadda gina Allah gina musu dan kasuwan mu da ma'aikatan mu da gwamnati gaskiya mu sha komai a zai mana faɗi muna zama gaskiya a wannan zaton mu zama kowa ɗaya ba ɗaya duk abin da muka kuka wasu bai damu ku sai kaza ne suke gashi ban tsayar waɗannan yadda ya bohar bohar da yin masallaci da makarantu ni ba za su dawo da waɗannan ta cewa ni na faɗi aka yi wani kuma ya ji labari ne ne wani ba sai ya zai gaba a gaya mini wani kuma a gaya na faɗi eh? eh akwai wani abu da zai ke ta koko ya zama faɗi yan agaji wani na mu suka nemi cewa sa san su dogara da kansu suka je shi wani tsayar da ce me kuke so to ce muna sa a nan bohar dun mu kama sai da lokacin dogara ya shi ba ta fi ni suka samu fiye za ka kona na kammala don haka ne ya rikin sallah da da wayan da wayan da sai bai na wuce inda ba ya ne sai amma dai zan fito Allah ta mulaci ni na sani ko da ne eh, Allah ta mulaci to sannan kuma ga wakilan speaker na jihar Niger muna bukatar shi ma in suka zo jawabi su je su kai masa ya ce duk abin da aka yi sani muna fatan Allah ta albarka kafin labarin marayu zo don a akwai marayu kada Allah ya kuma jagora da haka yanzu jawabi na gaba shine za mu kira shi sakataren marayu ya zo ya yi bayani a abubuwan da ɗan samu da kuma da za a raba shi sannan a shiga da kwarin ka ta raba don haka a ta ne za mu kira sun shugabanni su jawabi tukuna za mu kira shi mai girma wannan garkon tarba ya zo ya yi kwarin jawabi tukuna ga shi da zai ya yi an yi babari shi ya yi ya fara ne ba za ka yi ba sai kawo kayan mai fiziyar da ya shi kulli ne da shi la zo na zai kira da yi da shi la zo da bayan da ba a السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna mika godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan rana mai albarka mun zo wajen nan ran da aka buɗe tafsir yau gashi kuma Allah ya nuna mana za a rufe muna kira ga yan uwa da shugabanni da yan kasuwa da masu hannu da shuni mu ji tsoron Allah mai amfani da abubuwan da su kan su malamai mai amfani da abubuwa da muka yi aiki da su a wannan wata mai albarka sannan kada mu bari abubuwan nan su gushe mu zamanto cewa a wannan wata ne kawai muke aikata ayyuka alheri don yawanci za ka ga duka mun raja'a zuwa wurin tafsiri zuwa ayyuka na alheri amma yawanci da an gama wannan rana aka hau arfa aka dawo majority mu za ka ga mu aje wannan ayyuka to yana da kyau babu wani rana da ba a mutuwa babu wani rana da ba a haduwa da istilahi to duka ya kamata mu koma ma'ana. Allah kamar yadda ake ta magana ne cewa yawanci na je taro ka ce ana ta magana canji canji canjin nan da ake ta magana ba zai taɓa samuwa ba sai mu al'umma mun canza halayen idan muka canza halayen zuwa halaye na kirki idan kana malami kana kamar da shugabanta irin wa'annan kwamiti abinda duk aka baka ka ji tsoron Allah ka kawo shi a aikin Allah da shi to mutukar kana malami kai kana faɗi a sai kuma aka ji cewa an baka wani hakki na Allah kuma ka je ka danne to mabiya ne kake so ka koya musu to ka koya musu ta farki na karba sannan kana shugaba ana yi maka sare, ana yi maka komai sannan talakawanka suna cikin akuba to ina daɗin shugabancin da kake yi ko kuma kana ɗan kasuwa ba za ka tashi awwala kayanka ba sai wata azumi ya zo ku lura da kishiyoyinmu yau da an ce disamba ya zo kusan komai za ka ga ana bananza tun daga su din nan layi komai za ka ga ana bananza din shi to mu me yasa ba za mu bananza din ba mu da muka fi su assurance muna da garanti cewa Allah ya ba mu garanti in kai rike addinin nan za ka samu aljanna wanda duk ya rike qur'ani din nan har abada ba zai tabe ba sannan in kai rike gaskiyarka ba yadda za a yi ka ji kunya wallahi tallahi ba sai ka zama babba da wani shugaba ba ka zama shi kai shi ne shugaban kamar yadda malam ya ce aminin gwamna nake aminin shi ne na kudda kusa kuma wallahi idan na ga abin da zai cutar da shi ko zai cutar da mulkin nan zan gaya mashi gaskiya ko da zai ce in daina zuwa wajen shi saboda ba zai iya bani abin da Allah bai bani ba ba ya da shi duk abin da Allah ya rubuta zan samu a gwamnatin nan shi zan samu abin da Allah bai rubuta samu ba abokan salibin da bai sai ya bani shi ba su zaka taimakon da zan mashi shine irin yadda na ga iyayen shi yanzu ga shi ana faɗin wani mahaifin shi ayyukan alheri da ya kafa ya faɗa to da za a faɗi wanda mahaifin shi yayi sai ka ga kamar koyi ne suke yi daga gidansu to idan ka ga zai kauce saboda ya samu wasu yan fada wanda in ma da zai ce ana iya hada sallar asuba da la'asar da mangariba da shi sai tsayaran kai haka ne ma in ka bari sai jibi ba komai saboda yana gwamna kuma ba su tunawa cewa kafin a yi gwamna a bakar sani bello ma a haife shi an yi gwamna a naija ina suke sun wuce kuma shi ma ta zai sauka ne dan da kuma ya sauka duk wa'annan abokanan watsewa za su duk wannan masu kaɗa mashi gangar gangar jin daɗi ba zai gan ba da an kira shi ma sai daga suna ɓoyewa to muna mashi fata muna mai duwan tun daga shugaban kasar Najeriya muna fata ubangiji Allah ya dawo mana da shi lafiya ku duba ku gani lokacin wacce gwamnati da ta wuce komai aka yi suka ji an ce awa on yau mu ba mu cewa awa on sai mu gan fata saki sai abubuwa alkabari sai Allah ya raba mu da wannan mulkin Buhari Allah ya muna kaza Allah ya muna kaza a taron nan da muke a wannan taron da duk za mu tsarkake mu, wallahi mun isa duniya ga baki ɗaya a ji tsoron lokacin iyayenmu da kakanninmu da suka tsarkake jika zukatansu suke da imani ba sa ɗaukar 'ya'yan wasu su lalata ba ruwanka kana shugaba akwai kana da kawali kana da mai kawo maka girlfriend a lokacin hatta canbi ma tsoron shi ake yi amma yau zamani ake da kawalai su ne su suke da ado masu kai bulma shugabanni su ne aka fi so Cita kuma yau komai namu ya tabarbare Qur'anin ma ba sa tsoron shi sannan ba sa tsoron malami saboda dukkan ga baki daya mun watsar da gaskiya yau idan mutum ya ci kudin gwamnati za a bincike shi sai je wurin malami su sai ce je ka kawo kaza ka kawo kaza za a binne ba abin da za a yi maka to ya taimako kenan ko da ɗanka ne aka kama shi da laifi mai kashi a hannun hukuma ka taimake shi kenan yau duka 'ya'yanmu nan sun lalace saboda ba ma son gaskiya to mu ji tsoron Allah mu tabbatar da cewa za mu mutu za mu koma wa Allah ba wanda ya sai baka arziki sai Allah ya baka ba wanda ya sai hana ka sai Allah ya yi baka in kana komishina ne ko kana wani advisor ne ko kana minista ne ran da Allah ya rubuta zaka hau zaka sauka ba wanda ya isa ya kara maka ba wani malamin tsufu ko ce ai maka sauka dubu ko ai maka kaza wallahi ran da Allah ya kara mulkin nan ya kare kenan zaka jama'a mu ji tsoron Allah mu yi adalci mu gaya mu junan mu gaskiya idan Allah ya haɗa ta da shugabanni ka gaya masu gaskiya alhamdulillah inda ne kuskure Allah shi mu ya mana gafara inda muka faɗi daidai Allah ya ba mu iko mu ci gaba da faɗi kuma Allah ya sa duga dugan mu duk inda ake aikin alheri Allah ya sa muna wurin muna kira ga ƴan uwa wanda suke bata ƴaƴan mutane ka ji tsoron mu ji tsoron Allah wanda duk ya bata wani sai an na shi. ko da amerika ba amerika ba ko madina ka kai ya in kana nan kana bata ruwa sai an bata naka in ka nemi matan wani sai an nemi matan ka in ka cuci wani sai an cuce ka don haka mu yi adalci mu ji tsoron allah mu daina kuma tara mu shugabanni kasar da ba za ta iya mikar da su ba ubangiji allah shi mana jagora wannan jama'a duk inda aka yi aikin alheri a kasar nan allah ya tabbatar mana da shi inda malamanmu da ɗalibanmu suka yi kuskure ubangiji Allah ya musu jagora Shugabannin tun daga kansila har shugaban ƙasa Allah ya musu jagora Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu imani duk wani mutumin banza da yake tare da su Allah ya watsa a ne wanda duk baya son ƙasar nan ta ci gaba da ƙasashen musulunci ko shi waye ko shi menene Allah ya watsa a ne Allah ya kawo mana mutanen kirki Allah ya sa malaman su ci gaba da gaya mana gaskiya mu kuma Allah ya ba mu ikon dauka ƴaƴan mu mata Allah ya ba su maza na gari kowace ya ba ta muke gasu sai mutuwa ta raba ta da mijinta ƴaƴan mu maza Allah kai muna haka wanda duk ƴaƴan shi suka lalace Allah ya shirya mu wanda suke shirayu Allah ya ƙara shirya mana ƴan kasuwan mu Allah ya ƙara musu budi Allah ya tabbatar musu da alheri Allah ya ba mu iko mai adalci mai girma Alhaji Sani Basket ayyukan da kake na alheri banda ma ayyukan masallatai ko ayyukan da yake yi na masana'antu shi kan shi alheri ne shekaran jiya na je wani daji na kasa wani wuri ana ta kawo abubuwa na ayyukan alheri wanda za a yi bayan Allah samu a Allah shi kara ma wannan kamfani naka albarka wanda ba su da shi Allah ya ba su wanda kuma suke nema Allah ya tabbatar musu da alheri alhamdulillah Allah shi tabbatar da alherinsa mun gode ba. Allahu akbar Suleiman Yahaya wa bangare kenan garkuwar talba kuma aminin mu gauna yanzu muna fata Allah saka wa gaba kai wancan karo mun bai ce shi ya zo kai kuma lokaci da idan mun tashi a waya da su bayan na ba da kati da kira da zai ma shi ka ga kafin shi ya nan zuwa ba zai samu zuwa da kamar da zai insha Allah kuma kowane zuma ya gane zuwa shi ma ta zama ya gane zuwa wa'annan abubuwa muna mun godiya Allah ya saka mu yanzu ba da yawa kuma za mu kira wato wakilan sifika sifika na jihar Niger wato wannan marafa ya aiko wakilan sa shiga Allah su zo su zama sa su ga abin da ake gudanarwa su ba shi sakamakon bayani to kuma za mu kira shi wani Muhammad Bawa Ibrahim wani shi chairman din Ahmad Marafa Foundation zai zo ya ba mu labarin sakon da aka gudanarwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم farko ina mai mika godiya ga organizers ɗin wannan tafsiri Allah ubangi ya saka muku da alheri yau ni Allah ya haɗa ni da masoyina ni na daɗe ina son malam tun ina kallon shi a sunna tv duk sanda za a yi program ɗin shi ina na ina tami yau ga ni ga malam sai sa a lokacin da malam ya zo tun yan agaji suna ture ni ba sani ba ne da na shiga na ce garin ɗauki selfie kusan <laughs> selfie garin ɗauki hoto da ni da malam kuma Allah ya bani iko na yi ina cike da murna sannan da Allah zai biya mini bukata ni a matsayina na chairman na Ahmed Maraf Foundation na wato mai gida na speaker na so Allah ya bashi ikon ya zo ya wannan taron to amma yanayin ayyukansa kun san a madadin shi na shi speaker na Niger State Assembly kuma shi ne chairman na Northern Speakers Forum na 19 Northern States kun ga ayyuka yana kan sosai to ya so ya zo amma Allah ya bashi iko ba ya wakilce mu da ni da wato essay religious affair din shi na so essay religious affair ma ya zo ya magana matsayin su na malamai shi kuma sai ce a a ciyawan kai ka je kai magana na ce to dai da gaske dai Allah ya sami addu'a yana ƙara kusantar da ni ga masoyina Allahu akbar <laughs> to gashi Allah ya kawo ni kusa da kai malam a ah, mai girma speaker dai ya ce in mika godiya da fatan alheri da kuma tunatar da mu na mu ji tsoron Allah malamai sun yi bayani sosai wanda ya sai na biyu ya ko ya yi na tsoron ya hajji ba wajen da wani dubu biyu da su unguwan darus salam kenan yawwa wannan shi kuma unguwan salam ya kuma tafi salam ya bar yaro da ya bar mata eh, ya rasu abin da suka samu su kuma yaji biyar da turmi daya da dubu daya da takalmin kafa biyu watan wayan da cikin da samu da kun kuɗi dubu ɗaya suna nan kuwa alhaji nuru to so samu da wasu yin alhaji nuru ke ina ganin alhaji nuru ne suka ji a ɗan akalar a yau na gaba sun zo? to alhaji ga sun zo yawon ƙarin su ba nawa ne ne suka fi jawa hannun su ne suka gudu wancan da aka dawo da shi ba ita kira eh ta ba eh? an ba an ba kawo ba sa da dike ke ba ko da wannan kyalan idan mulgayi mala umar da ke riba bejin ya rasu ya bar wasan yara bakwai a sun samu tuni uku takarar kofa biyu da kuɗi yana dubu biyu iyalan marigayi malam umar riba benin sun samu zuwa na shaɗa wa baji akwai salatu salamu ala rasulillah wa ba da salamu alaikum wa rahmatullah jama'a mu ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar akbar komai ya yi farko zai ƙarshe yau mun kammala azumi na 25 la ilaha illallah muhammad rasulullah wannan watan ya riga ya ayyukan da muka samu muka ina alkhairi shi ne ribanmu yanzu na tambayi mutum daga ɗaya ga wata ramadana zuwa yanzu numfashi nawa ka yi kuma a ina ka yi su wallahi ba mai iya ba da amsa a cikin kotu an ambaci abubuwa na alkhairi da mutane suka yi da kira da aka yi na ayi wannan ayyuka na alkaini kuma mutane sun yi bakin ƙoƙarinsu. muna fatan Allah ta'ala ya saka musu shi babban malamin mu da ya zo ya ɗauki ɗawainiya na jagorancin wannan karatu a da la'asar a da daddare a ziyarci makarantu a yi na mata a yi abubuwa ga sunan dewa muna fatan da mu da shi Allah ya sanya mana waɗannan ayyukan a cikin mizanin muna na kai abin da ya kamata mu tunani shi ne matasa ya kamata su kallaci wannan malami matashi ne har yanzu ikilan ka ƙididdige bai cika shekara arba'in ba to idan abin da ya kamata shi ne matashi ne taso yanzu yaya zai yi dole ne zai zama irinmu inda akwai rayuwar zai zai zama irinmu to kai yanzu da kake ai ɗan shekara ashirin ko sha biyar wani plan ka yi wani tsari kai a sakamakon wannan abin da ka gani kake kokarin cewa kafin ka kai shekaru irin nasa ka iya cike wani gurbi da zai bari wani ita ce babbar magana domin mutane an zo an yi karatu ce malam ya yi karatu gashi matashi ne wani ya bugon mu ya ce wai yaro ne ashe amma kuma ya zuba karatu sai na ce kwarai da gaske ce baiwa ce na ce eh, baiwa ce amma kuma sai an tashi tsaye babu wani mutum da bai yi ba ce kawai tsabar dan baiwa ne kawai yana kwance da karatun ba sai baiwa ta sa ya zama malami wallahi ba ai sai an tashi an yi sa da ubangiji ta'ala baiwar tasa da yasa sai ta bayyana wannan ina kira ga matasa da su ɗauki wannan a matsayin wata dama ce da za su sake komawa makaranta da faɗaɗa karatuttukansu muna fatan Allah ya mana haka sannan sauran jama'ar da suka taimakawa da dukiyoyinsu kun ji irin bayanan da aka yi na irin alkairan da ke cikin irin waɗannan ayyuka wallahi a cikin mu ba mamaki wani yau daransa na ƙarshe kenan domin wanda ya mutu jiya ba laifi ya yi ba wanda ya mutu da safe ba laifi ya yi ba kullum ka sa kanka cewa in Allah ya kai ka yamma ka sa kanka cikin wanda za su mutu a wannan daren idan kuma ubangiji ala musu kaddararsa ya sa kawai gari lafiya to ka sa kanka cikin waɗanda ba za su kai yamma ba ga aiki nan a gabanmu wa bi zalika falyatanafasil mutanafisu a ƙarshe muna godiya ga dukkan wani da ya ainihin ya ba da gudunmawarsa ta dukiya ko ta shawara ko ya zo ya halarci wurin da shi kansa halartar wurin ai wata gudunmawa ce da za a zo ce daga malamin sai mai jan baki ba kowa to karatun ba zai armashi ba su ma ba za su ƙarin gwiwa ba saboda haka da waɗanda suka zo da waɗanda suka ba da gudunmawa da suka yi fatan alkai da gwamnatoci da sauran jama'a da 'yan kasuwar mu da duk wanda ya yi wani abun ku zo ku gani a cikin wannan al'amari mu ne masu fatan alkai muna fatan Allah ya sanya a cikin mizaninsa kai wanda ma ya yi kamar angulu a wannan al'amarin muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da shi ya gafarta masa wannan laifin ya shigo cikin rukunin waɗanda za a dinga irin waɗannan ayyuka tare su mutum marayu babu shakka muna godiya ƙwarai irin wasa da kuke yi muna fatan ku ci gaba da haka marayu ba za su kare ba wallahi kullum karuwa suke yau za ka da an ce wani ya mutu wayanda aka ɗauko gajiyayyu aka ba su gudunmawa muna tausaya musu muna roƙon Allah kada ya samu a cikinsu eh muna tausaya musu muna roƙon Allah kada ya sanya mu a cikinsu kada sai an zo ana kiran gajeye ka taso ka karɓa ba na kasa ba ce amma ka roƙi Allah kada Allah ɗora maka su kuma masu karɓowar da masu rabawar mu ne muku matan alkai ku yi haƙuri ba laifi ba ne a ɗauki wani abu a cikin waɗanda suke karbowa zakka da Allah ta'ala ya ce a karba a raba saboda Allah ya san alakar ɗan adam da dukiya sai ya ce ba su karɓar zakkar a ba su wani rabu don a toshe su daga danniya da murɗiya wannan yana da kyau su ma masu aikin a dinga dubawa abin da cancanta a yi musu a yi musu a ƙarshe mu ne mu alkhairi muna fatan Allah sa aljanna firdausi ta zama komanmu malam yadda ya zo lafiya muna fata Allah ta'ala ya mai daga su gidajen su lafiya su sanar iyalan su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan Allah ya kawo lafiya mana godiya da kuma ya kawo bayan kwanan yau ba a ƙarshe da Allah ya kuma muna ƙara miƙa ba godiyan mu ga malam da kuma muna neman yakuwa ga malam muna aron bakin ruwan da zo nan tun daga shugabannin mu har na malam zan kai matsayin baki shi kwana go ashirin da biyar a garin nan gobe za mu kama hanyar goshi don Allah da tunda muka muku wanda muka sanya wasu ne kuyar kuma gaba daya mu in har kuma da ba zai ko kuma ba mun ya kuma gaba daya muna fatan kuma Allah ya sake da mu bayan Allah ya kai mu domin ci gaba wannan gudanar da addini sannan mata da ke can ciki sun tarurta karja suna fata alkhairi da fatan Allah ya kai da lafiya da iyalanka waye da gina masu sun rubutuwa suna cewa ne da kira a rama Allah ke gudunar ku lafiya muna sun don Allah kuma da kusurwa kuma jama'a tuka muna fata alkhairi a yadda mai juna yanzu a rama za mu bashi yanzu mun da addu'a ina ganin in ban mace mai program ya kai karshe kuma ga Allah ya ta hakuri wanda bai samu shiga cikin bayanin ba ya hakuri halin yawa ne da kuma wasu abubuwan da faru eh gaskiya ne wannan shi ya kamata Allah kar manta da zai kire wannan masallaci kayan san bara wata addu'a kuma marigayi da kuma a sarkin barbuyan da ta kuke wannan wurin in ba kuwa ba da ya zo wannan wurin in ba kuwa ba da wannan ita ku da yana wannan wurin to muna fatan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قبلنا حوائجنا بالخير يا رب العالمين وقض لنا حوائجنا وحوائج كل من أوصانا بأن ندعو له يا رب العالمين اللهم اغفر لشيخنا قاضي سمبو اللهم اغفر لشيخنا قاضي سمبو اللهم اغفر له وارحمه وارحمنا بعده واجعل الجنة متقلبه ومثواه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر لرئيسنا إيكوري اللهم اغفر له وارحمه وارحمنا بعده واجعل الجنة متقلبه ومثواه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله جواب ان شاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر komai ya farko zai kashi yau mun kammala azumi na 25 la Muhammad Rasulullah wannan watan ya riga ya ayyukan da muka samu muka yi na alkhairi shi ne ribanmu yanzu da za a tambayi mutum daga ɗaya ga watan ramadana zuwa yanzu numfashi nawa